Korintiyawa ta biyu Sura shida A cikin aikinmu tare da Allah, muna rokonku, ku da kuka sami alherin Allah, kada ku bari ya zama a banza, ku ji abin da Allah ya ce. A daidai lokacin alheri, na saurare ku, da ranar ceto ta zo, na taimake ku. Gashi, wannan ne lokacin da za ku karbi alherin Allah, yau ce ranar ceto. kada ku zama dalilin tuntube ga kowa, domin kada a sami dalili a zargi hidimarmu, a maimakon haka duk abin da muke yi, muna yi shi ne domin mu nuna cewa mu masu hidimar Allah ne, muna yin haka cikin jimrewa da shan azaba da shan wahala har da masifu. An yi mana duka, an sa mu a kurkuku, an kuma ji mana ciwo cikin tashin hankali. Muni aikin wanda ya sha ƙarfinmu, mun kuma rasa barci da kuma abinci. Ta wurin tsabtar rai da kuma sanin da muke da shi, da hakuri tare da kirki, mun nuna cewa mu masu hidimar Allah ne ta wurin Ruhu mai tsarki, da kuma kaunarmu ta gaske, da sakonmu ta gaskiya, da kuma ikon Allah. Muna da adalci wanda shi ne kamar makamin da muke rike shi a hannun dama da hagunmu, ana ɗaukaka mu, ana kuma wulakanta mu, ana yabon mu ana kuma yi mana maganar bata suna, an mai da mu masu ƙarya, duk da haka mu dai muna fadin gaskiya. Kamar ma ba a san mu ba, gashi kuwa an san mu sarai, kamar a bakin mutuwa muke, gashi kuwa muna da rai, ana ta ba mu horo, amma ba a kashe mu ba, a cikin damuwa. mukan sami dalilin farin ciki, ko da yake ba mu da kome, duk da haka muna sa mutane da yawa suka yi arziki, kamar mu ba mu da wani abu, amma kome namu ne. Ya ku Korintiyawa, ba mu boye muku kome ba, kuma mun nuna muna kaunarku sosai, ai ba mu ne muka kiku ba, ku ne ba ku bude zuciyarku kun yarda da mu ba. ina maganar nan da ku kamar yadda baba yake wa ’ya'yansa magana ne, ku ma ku nuna mana kuna kaunar mu. Kada ku hada kai da mutanen da ba sa bin Ubangiji, mutumin kirki zai iya zauna lafiya da mai mugunta, ko kuma menene ya hada haske da duhu? Almasihu abokin shaidan ne, ko kuwa menene ya hada masu bi da marasa bi? Menene ya hada haikalin Allah da gidan tafi? mu fa haikali ne na Allah mai rai, kamar yadda Allah ya ce, Zan zauna tare da su, in yi tafiya a cikinsu, zan kuma zama Allahnsu, su kuma su zama jama'ata. Saboda haka, sai ku fito daga cikin marasa bi, ku ware kanku daga gare su, in ji Ubangiji, kada ku haɗa kanku da wani abu mai kazanta, ta haka ne zan yarda da ku. zan zama uba a gare ku, ku kuma ku zama yayana maza da mata, in ji Ubangiji mai iko duka.